Eh, lalle wannan rahoto gaskiya ne da ya hoto da niger ita ce ƙasa ta farin wadda ta rage mutuwar yara don ya akwai ƙasashe 75 a cikin ƙasashe 75 akwai eh, mai ake ce mishi evaluation wanda ake yi biskan eh, <clears throat> abu uku shine rage mutuwar yara wurin mai ake ce mishi aikin da muke yi kamar a yi shi aiki mai jima kuma da daidaitawa tsakanin talaka da mai kuɗi da yaro da eh, mace da namiji to bisa abubuwan ga uku ne aka aka aka evaluate duka garuruwan ga son kan yi don aka ce Niger ita ta harin me ya samu ne na harin shine tunda aka yi objective du millionaire pour le développement aka yi su objective da yawa ne wato muradan karni yawa su mm. d'accord cikin muradan karni nan cikin muradi na hudu hudu eh, objective ne na 4c shine rage mutuwar yara wanda suke ba su kai shekara biyar ba donc da muka taso tun alif da dari tara da tasa'in mun taso wajen mutuwar yara yaro dari uku da goma sha takwas biskan yaro dubu goma suke mutuwa a niger yanzu muka ce ya kamata mutuwar yara na a rage ta kashi biyu cikin kashi uku kahin alif dubu biyu da goma sha biyar yanzu da karshen da aka hito wannan eh, eh, makaci mishi eh, takarda wanda Nijar ta ci gaba mu alif dubu biyu da goma sha uku mun rage yara mun taso daga ɗari uku da goma sha takwas yanzu muna ɗari da ishirin da bakwai amma akwai ma wani wani makaci mishi evaluation ta hoto ta afd wata ke cewa ma ɗari da goma sha hudu ne ma suke mutuwa bisa kan yaro dubu kenan mu mun cika wannan guri kafin ma lokacin yayi shine na daya na biyu shine eh, mutuwa bai kamata a ce yaran mata suna mutuwa suna barin maza ko kuma maza na mutuwa suna barin mata shi ma wannan an yi evaluation shi cikin shi ma cikin fiscal evaluation kin duka kowane abu eh, mai mishi kote da ke evaluate abun gare shi guda gare shi